mawallafin jaridar Le mai zaman kanta Malam Musa Dodo da mamallakin wannan jarida Ali Sumana sun gurfana gaban alkali mai tuhuma da sunan gwamnati wato procureur a yammacin Laraba bayan da suka shafe kwanaki hudu a ofishin 'yan sandan farin kaya wato peji. daga tsakiyar watan mayun da ya gabata kawo farkon watan nan na yuni jaridar le ta bankaɗo sunayen manyan mutane da suka hada da matar shugaban ƙasa malika isuhu da babban hafsan hafsoshin niger janar sani garba da shugabar kotun tsarin mulkin ƙasa madam khadija tuli a jerin sunayen mutanen da ke rubuce a wata takardar da ke fayyace wasu waɗanda ake hasashen sun yi cuwa-cuwa a jarabawar jami'an kiwon lafiya wacce aka soke a watannin baya sakamakon harƙallar da ta dabaibaye ta bayan ya saurare su na tsawon wasu 'yan awoyi alkali mai tuhuma ya yanke shawarar ta sakeyar waɗannan 'yan jarida zuwa gidan yari har zuwa lokacin da aka waiwaye su yayin da aka sallami mamallakin madaba'ar da ke buga jaridar tale kuriye wato sumana idrisa maiga da sharaɗin za a waiwaye shi nan gaba kaɗan shugaban ƙawancen ƙungiyoyin 'yan jarida baba alfa ya nuna rashin jin daɗi a kan wannan mataki mulkin muhammadu yusufu ya taka doka tun da yau an dauki dan jarida mai sunan musa dodo shugaban jaridar kuriye za a kai shi kaso ba cikin ka'ida ba tunda laihin da ake tuhumar da shi ba laihin nan bai tabbata ba menene laihin aka ce ya ba da labari da bai kamata ya bada ba labarin ina ya huto labari cikin nan gaban alkali labari ya huto tunda mutanen da aka ce su ne suka yi kulla kulla cikin jarabawa na daukan ma'aikata na likita na kasa gaban alkali ne suka huddo takarda suka ce ga mutanen da suka ce mu aikata wannan lalata aiki wannan takarda ne kure ya samu ba a bayan da aka kare wannan shari'a ya ba da labari ina laihi ya zuwa yanzu gwamnati ba ta ce komai ba akan wannan batu to amma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Asmanu Muhammadu ya yaba da matakin na alkali shugaban kasa na dauke alkawali da cewa duk wanda sun ka taka doka duk wanda suka ci amanar mutane a cikin wannan aiki za a kama shi a kashe shari'a to me dalilin ba komai sai cancan ƙarya neman ku bata sunan mutane bayan iyalin shugaban kasa sannan na ce shugaban runnan sojojin Nijar sannan wannan mata ta kurkun sunan waɗannan mutane na shekara nawa kusan shekara biyu da rabi suna bata mata suna abin da mayan sun kai gayi shine sannan kuma sun ci gaba da wannan aikin ba daidai bane kasar Nijar wacce ta sha yabo a shekarun baya a game da batun kare hakkin yan jarida ta fuskanci koma baya a rahoton kungiyar RSF na 2015 mai fayyace wato yancin faɗin albarkacin baki saboda dalilan da aka danganta da cin zarafin yan jarida akan aikin su Sule Muni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar